أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولي على تبتك الله مدقك تركي من أقولي مع الله بالفاجة رحمتي لفضلاتي يا رب السلام أدواني ونلوكتي يا رشرين لبيرك وطن رمضان na jira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma kamar da aka saba. Insha Allah hana wata ala yau muna cikin suratun Namli. Jiya karatun mu ya tsaya aya ta talatin da bakwai. Yau za mu fara insha Allah daga aya ta talatin da takwas. Ko da muka bar wannan majalisi jiya bilkisu sarauniyar saba'a ta kamo hanya da tawagarta zuwa babban birnin fadar annabi Suleiman. Kuma mun ji Suleiman ma'ana yana da masaniya da zuwanta, duk da abin da aka rubuta kan haka Isra'iliya ce. to kafin bilkin ta iso tare da tawagarta kala sai annabi suleiman ya ce ya ayyo malau ya ku jama'a manya-manyan kebantattun mutane da suke tare da shi ayyukun wane ne daga cikinku ya atini da arshiha zai zo ya zo min da gadonta kabla an yi atuni musulmi na kahin masu iso suna kan musuluncin su suna nuna musulunta su ko da take isowa nan abin nika so ta cimma ta nan Mun kadi na suna masu jayuwa, yi na suna masu da'a arada yana nuhin an yi huta biyi a zo da gadon kabla zalika ta ta iso li ya kuna sababan li don in ta iso ta ga gadon nan wannan zai buɗe hanya ya zama mafari da musulunta su ah, ah, ita da su sauran jama'ar قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن سيواني قراري وايي ميكردي لكي تكون الجنو huwa al shine mai karfi a shadidu mai tsanani ana atika bihi ni zan kawo magadon kabla an kuma min ga kayan ka tashi daga office ɗinka allazi tajlisu yi wanda kake zama a cikin liqawa idan hukunci tsakanin mutane wa huwa min al ila nisfin nahari dama annabi Suleiman yana zamnawa a majalisa tai tun da safe har zuwa rabin yini sannan ya tashi wa inni ifritu yake haƙiƙa ni alaihi akan gadon nan la qawiyyu mai ƙarfi niki ai ala ya akan dauka ce ina iya dauka ce aminin kuma amintacce nake ma fihi akan abin da ke cikin gadon na min jawahiri na gwalai wa gairi hada da qala suleiman suleiman ya ce uridu asra min zalika na yakan wanda zai kawo gadon nan ya kawo shi da haka kwafa a kai rabin yini ba a kawo gado ba kenan babu laifi mutum ya faɗi wata baiwa da Allah ya mai sadda ake da bukata da ita ko ana binciken wanda adda ita don wata lalura ta kama ta irin wannan baiwar ke ce ya sani in ba haka ba ba a son abin na alfahari da baiwar da Allah ya wa mutum ko bayyana ta bisa ga hanyar alfahari amma ba su ga hanyar alfahari ba kamar da annabi Yusuf ya ce ga sarkin Misra cewa shi masani ne kuma ya iya lissafi inni hafizun alim to haka ne ifritu min aljin yace laqawiyyun amin shi yana da ƙarfi ƙarfi kan akwai shiga aljani na dauko komai da zai dauko aiko sannan kuma gashi an same shi amintacce wanda ba irin sauran aljannu ba wanda da sauran aljannu mai yanzu azzalumai na sai suna haukata mutane suna shiga cikin jikin mutane suna cutar da su قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب في وندي كده علمي للكتاب المنزل وانا اكسبكر وثم المزن شيني سليمان بن وثم سكتش وهو آسف شيني آسف بن برحيا kana siddiqan ya kasance siddiqi irin na wancan lokacin kamar misalin siddiqi irin abubakar na wannan al'umma radiyallahu an ya'lamu isma Allah al'azam shi Asif bin Barhaya ya san sunan Allah mafi girma ya san isma Allah al'azam allazi da da'a bihi ujiba wanda idan aka kira da shi za a karba kila an ce kana addu'a'u addu'a ta kasance allazi da abiha wanda ya addu'a da ita shi Atib bin Barhaya yace ya zan jalali wal ikrami wa Wakila an ce ya hayo ya qayyum ci. yana faɗin haka sai ga gadon gaban annabi Suleiman warwaye zalika an ruwaito wannan ana Aisha daga Aisha radiyallahu anha haka ma ko daga ibn abbas an rawaito cewa suna ne a ne bin barhaya an samu wannan daga ibn abbas tarjumanul qur'an wanda ba a zaton shi da wannan bisa ga ra'ayi suna da wani tosano na ilimi to kaji ya bar jalal wal ikram ba a ce kuma so dubu kaza ba a ya bar jalal wal ikram ko ya hayo ya kayyumu dama zikirkirra suna tafiya ne daidai da imanin mutum warwaya an ruwaito an zuhuri daga zuhuri ta tabi'i ne babba Kala ta'al addu'a, du'a inda indahu ilmun min alkitab addu'ar wannan da ya san littafi ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa anta i'tini bi arshiha ya ubangijina ya ubangijin komi abin bauta guda ba abin bauta ta ga cancanta da gaskiya sai kai ka kawo min gadon nan nata kawai sai ga gado da wuri kaga ya nuna wali na go? Allah ya karrama shi da yaro da Allah sai ya zama ka Allah ce bayi ne masu cikakken biyayya suna roƙo ne yana amsa wani lokacin ma na santa a dai suka cikin zuciya wata bukata ba ko sun buɗe baki sun roƙa ba sai Allah ya biya kai tsaye saboda yadda suke himma wajen sadar da umarni ne suna ƙoƙarin su wajen kauce ma hannu ne za ka shi kuma ba da cikakken kulawa ga bukatocinsu to dama zikiri yana tafiya ne da gudun wanda ya yi shi yanzu kai za ka ce ya zo da alikira mai tsaye shekara goma gana yake da kwayi bai kasance ba amma azumi na raka ga ba a kowace so uku yake ba ko so hudu ko so goma ko so ɗari ya zo da alikira da kawai ya hari da ka yi mu ko wannan ta ƙarshe ne ibn al-qayyim yake cewa a cikin zadul ma'adi bi hadi khairul ibad matsayin addu'a da mai addu'a kamar bulala ne da wanda zai buga mun ta misalin da za a ba yaro dan shekara uku bulala ya buge ka da ita sai a ba dan shekara 20 ita ya buge ka duk bulala ta akwai bambanci ko to bale an ba dan shekara 30 wanda ya kai cikin ƙarfi ne cikakke wannan dan shekara uku ko biyar in ya cire gula daga yama ita sau biyar guda ta dan shekara ta ta hidu biyar ne in dan shekara ta yi zuƙa ma ita ta hidu gula da ta biyar ko shi wasu bilari kenan makami bai aiki sai gwargwadon wanda an rike da shi da aka warkar san dan shekara biyar in ya guje ka da bulala baka jin komi kila ko zuciya ɗauka ce ka bai wani tasiri amma in ƙato ya jihe ka ko ya buge ka za ka sha to haka mai ƙarfin imani in ya karanta rikirin Allah zai yi tasiri kwarai mai ramnin imani sai ya karanta bai tasiri ba Allah ka karawa imani wakila an ce allazi indahu ilmu min alkitab wanda yake da ilimi na littafi huwa jibril jibril ne ya zo da gadon kai kuma wannan magana ita ce mafi rinjaye كما وريدو أشيل التائن القصص الحق نا عبد القادر أبي شيبة للتائني دي لوكو دوة القصة القرآن يكا وتندق غرقو حق أرشي ينا تاكي تسوشن ينا تاكي رواية ويندا أنكي جميل تسوشن دوة رواية إن أنت بيه بيه مجلد يجوني القصص الحق القرآني ma'ana kissoshin gaskiya ga duk wata kissa da ka karanta cikin Qur'ani in kana son tace bayananta ta hanyar hadisi da riwayoyin sahabbai da tabi'ina da ma na baya gare su to ka samu wannan littafi al-qasas haqq da abinda ba gaskiya ba zai tore ke wannan kissa wannan magana ya wae eh ta kai cikin littafai ko gaba ku nan mutane amma ba ta da asali sai kawo hujja da dalili Allah saka mai da alkhairi wakila an ce malakun ahar wani mala'iki na ba jibril bane wakila an ce suleiman nafsa suleiman ne amma dai duk nan ga kunci mafi inganci jibrilu ne shi Allah zai inda ho ilmun min alkitab kaga aljani kenan bai iya abin da mala'iki gari aljani shi zai zai awa goma sha biyu ka hanyar kawo garin amma shi gashi mala’iki ƙyaftawa kira. Walmuradu ala kulle halin abin aka nuhi ne a kowane hali milar aya daga aya, annazalikar du’a wannan addu’a a isma ko wannan suna bayan wujudu sirri bayani ne na samun wani asirri bin asirarar la’ina asirran Allah. la ulamu, wanda ba a iya sani ne illa bi wahayin min Allah sai da wahayin Allah asirin Allah ba a sani ne sai da wahayin Allah in yayi wahayi ga manzo ne to sanar da mutane da su sani wani zalika saboda haka kala kala qala inda indahu ilmu min alkitabi kenan Allah ya sanar da shi Ilmu wuzu sura don abinda sura ke karantar da mu fi bayani ga bayanin annal ghaiba lillah gaibi na Allah ne la ya'lamuhu illa hu ba wanda ya san gaibi sai Allah ta'ala to wanda yake da ilmin littafi ce ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk zan kawo ma shi kahin ganin ka ya daga sama kahin ganin ka ya dawo ma'ana kyafta idan zarta in kai dibi bihi da shi ila in zuwa ga wani abu ma ko ne. faƙalahu sai shi wanda yake da ilimin littahi sai ce ma annabi Sulaiman unzur ila sama dibi sama wanda zai ida sai Sulaiman ya dibi sama sun maradda bi qalbi yana mai da gani ne fa wajadahu mawdu'an bayna yadai sai ga gado gaba gare fa fi nazari ila sama tsakanin dibin Sulaiman zuwa sama da asifu asifu sai addu'a bilismil a'zam da suna a'zam suna Allah a'zam an yaji Allah bihi Allah ya zo da gadon fa hafala sai kasance ka annan jara ta hadal ardi kamar dai karkashin kasa an ka jawo shi hatta na ba'a ta hada kurdi, Suleiman sai da ya kawo dab da majalisar Suleiman sai ya kullo da cikin kasa kamar dai haka an yi alaihi salam kun ga anan malai ya haka kasa ga asifu na ko don cikin kaurin lokacin duk sai ya sake su sai kama wannan yana ishara ga ya haka kasa ga wanga kenan wal muhimmu kauli mai inganci shine jibrilu ne alaihi salam ya kawo garra sai a samu littafin al-qasas al-haq al-arabi ba falan ma ra'ahu mustaqirran inda lokacin da annabi sulaimanu ya gagado a jagu ne sakinan gashi aje inda hubu kala sai ce haza min fadli rabbi wannan baiwa ubangiji na ce hazar itiyan wannan zuwa bihi da gado dan fadli rabbi falala ce ta Allah li yabluwa ni don ya jarrabe ni li yastabira ni don ya jarraba ni a ashkuru zan gode ma baiwa ce da ni'ima ce am akfur ko zan butulce ma an ni'ima da ni'ima a ashkur bi ta haƙiƙi alhamdulillah wa qira'a bi rizal thaniya alifan wa tafhiliha wa idkhali alifan bayna al-musahhalati wal ukhra wa tarkihi qad takarrara bayra marra zan Allah ya jarrabe ni don ya gani shin zan gode ko zan butulci kuma haka ne don Allah yawa bawa ni'ima to ya jarrabta shi ne خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن Wa man شكر wanda ya gode ma ni'imar da Allah ya mai fa inna ma shukul nafsi amfanin gode ma Allah da kai da ajliha don kai la'anna sawaba shukrihi don sakamakon godewa dai lahu zai koma ga kai in ka gode ma Allah ba wai karuwa Allah kai ba kamar wanda in ba a gode ba ragewa zai ba baya karuwa da godiyan masu godiya baya ragewa da butulcin masu butulci wa man kafara wanda kuma ya butulce ma annima da ni'imar Allah fa inna rabbi ubangiji na ghaniyun mawadaci ne an shigo shi daga godiya dai karimun Allah mai karimci ne mai daraja ne ai kamilun Allah kammalalle ne ba na ƙasa a cikin zatinsa da sifofinsa da ayyukan Wa mana zahun tsarkakacce ne, tsarkakacce anin na ƙasa daga dukkanin na ƙasa. Fallazi kafar an shifre wanda ya butace ma Allah daga ya gode mai, ko lazi zuwa lana nafsa, shi zalunci kansa. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون To, an rage an kawo gadon kahin bilkisu da tawagarta su iso, to duk dai kahin su iso kuma sai annabi Suleiman ya ce a canza gado, a caccanza shi, don a jarraba hankalinta a gani tana ganewa Ƙala, annabi Sulaiman ya ce nakkiru laha arshaha ku canza mata gadonta ruhu ila halin ku canza shi zuwa wani hali ruhu wanda za ta musu ne idza ra'atu gashi. targashi abinda at wajen kai a mai sai wajen Abin abinda at dama a mai sai hagu abinda a hagu a mai sai dama a ƙara wani abu sama a rage wani abu a gani tana gane garinta nanzur don mu diba mu gani a ta hadi a ta hatadi tana shirewa ila fatihi ga sanin gadon amta kuna ko za ta amta kunu ko za ta kafe amta kunu ko za ta kasance min allazina la yahtaduna cikin wanda ba su ganewa mu gani tana ganewa ko ko tana cikin wanda ba su ganewa ila ma'ada fatihi zuwa ga sanin ma yughayyaru alaihim abin da aka canza musu wakila an ce kasar da zalika ya nuha da wannan istibara aqliha jarrabta hankalinta lamma kila lahu lokacin da an ce mai inda fihi na kasar ta dan rage hankali to shi na sai irin wannan don ya jarrabta hankalinta fa Ruhu sai suka caccanza gadon bilkisu da ziyara da ƙara wani abu sama wanda bata sa ba au na ƙasin ko suka rage wasu abubuwa da sassa au ta kalibin ko juyar da na wajen kai ko mu wajen kawa wajen dama shi koma wajen kawa shi koma wajen kai haka aka jujjuya kayan garin فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين فلما جاءت كنت تزور ƙila sai an ka ce lahadare ta a haka ba arshiki irin haka gadonki yake kaga ba a ce mata wannan gadonki bane la haka irin haka gadonki yake ai a mislu hadha arshiki a irin haka gadonki yake qalat tace ka annahu kamar koshi ne ai fa arfat ta gane shi wa shabbahat alaihim ita ma ta dunkule musu kama shabbahu alaiha gabar sun da dunkule mata in lam kul don bai ce mata a za a rushe wannan gadon ki bane falau kila da an ce ha za an da zai ce na'am shi wannan gadon dai zai ce eh shikenan amma ka ce irin haka gadonki yake to gaga akwai bukatar magana don a jarrabta hankalinta qala sulaymanu annabi sulaymanu yace lamma ra'a lokacin da ya ga laha ma'arifatan wa ilman tana da ganewa da ilimi fa utina ilma an ba mu ilimi min kabla haka yanta wa kunna mun kasance musulmi na musulmi ko dai tana da ilimi mun rige ta samun ilimi kuma ilimin mu ba irin nata bane sannan mun kasance musulmi ka ita ai fa kada asabat fil jawabi ta dace ga amsa wa aqalat ta hankalta wa arafat ta gane wa nahnu nashkuru Allah mu kuma muna gode ma Allah iz utina ilma saboda an ba mu ilimi billahi game da Allah mun san Allah in ita ta san gadonta wal islam mun san musulunci wal hidayati mun san shari'a kabla haka yanda wa kunna mun kasance mun kadi na masu jayuwa da amrillahi ga umarnin Allah shine musulmina mai jayuwa ga al'amarin Allah Allah wani lokaci ya hana ma abin da ya halatta ma kuma ka yadda ka bari yanzu gashi lokacin azumi ai ruwa asalin su halal na ruwa masu sanyi abinci halal na amma a irin wannan lokaci sai Allah haramta muna kuma sai mun kai da don a karantar shemu kai a matsayinka musulmi duk da abin da a kana bari in Allah ce ka bar shi to bale abin da a haram hmm? ya za ka bar abin da a halal don Allah ba abin da ya hana ka sharuwa da rana in ba don Allah ba ka ci abinci in ba don Allah ba kuma asalin abubuwan da ka ci da rana halar na gare ka ba haramta ma su an kai ba to wannan makarantar ramadana gidan ta da kai nan gobe bayan ramadana ka aga kana cin abin da Allah ya haramta ma tun da ka yi zama wata guda kana barin abin da Allah ya halatta ma don Allah to ka iya barin abin da Allah ya haramta ma don Allah tun da har ka iya barin abin da ya halatta don shi to shine mun kadi na masu jayewa da amrin lahi ga umarnin Allah qala hadha kalam annabi Sulaiman ya faɗi wannan magana da ajli sana'i ala Allah don yayi ga Allah wa tahaddufi bi ni'matihi dan ya ba da labari da ni'imar Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'imar ubangiji ta ba da labari a kanta haka Allah cewa amma bi ni'mati rabbika fa babu ne ka ni'imar da Allah ya maka ba bisa ga hanyar ba kuma hadisin da Imam Ahmad ya rito a Musnad hadisi na dubu tara da ɗari biyu da talatin da hudu daga Abu Huraira radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ma an amallahu ala abdin ni'matan Allah bai taɓa bawa wata ni'ima ba illa wa huwa yuhibbu an yura asaruha alaihi fa ce da so a alamun ta gare shi duk Allah ya ba mutum ni'ima to ana so a ga alamun ta gare shi ba kuskure na mutum yana da hali yana da wanda ya kai ya zamna ƙazam-ƙazam tura maras kyau bai gyara wurin shiga ne ba abinci a ciyau gobe a daɗa hanji da gangan kuma akwai ga haji cikin rihewa a gide a haihura. bai halatta ba in ma mutum bai haɗa sai shawa da addu'an mala'iki don kullum Allah na saukar da mala'iku biyu daga sama kullum sa ya sai sun sauko guda aiki ne Allah ka ba wanda ka bai guda ko Allah ka halaka wanda ya ƙi bai abin da ya ƙi bai Allah ka halaka shi Zagan bayan na ba kawai ana nan sai aka ɗero ya ta kama da wuta babu li babu la babu ma wutar mala'iki ya tawaye kunna mata wuta tun da ka ɗarme ma bayan Allah hakkin su suna jan hanji ga ka da shi ka ƙi ba su to sai Allah ya halaka abin ko kuma wata nau'in halaka can da ban Allah ya kawo da ko ba wuta ba don rundunar Allah yawa gare ta to bai cikin gode ma Allah a baka ni'ima ka ci amfani da ita kana da abin da haka sutura ka zanna cikin ragga kana da abin da ha gyara wurin shiganka ka zanna cikin rashin wurin shiga mai kyau kana da abin da za ka ci kai da iyalinka ka ja hanji su ja hanji ka wahalshi to wannan haramun ne kuma bai cikin darajar su addini in Allah baka ni'ima bayyana wa Allah yana sai ga ni'imar da ya magare ka Allah ya tsara mana ni'ima ta ba mu ikon bayyana ta na hada دخل الصرح to wasan da ha ya kange ta an ibadatullahi daga bautar Allah ma kanat ta'budu min duniya. abin ta kasance tana bauta ma wani Allah ai zai ghairihi wani ne inna ha haƙiƙa ita kana ta kasance min kafiri ne cikin manya-manyan fi na filkufu da waɗanda sun kafu ga kafirci falam Kun ƙadara ba ta da ikon an islamu islamaha da bayyana musuluncin da bifra'atin da gaugawa da ma zahara ha ban can abin da ya bayyana gare ta min al'ayatin da da mu'jizojin annabi sulaimanu addalati mai dalili ala sidiki risalati Sulaiman akan gaskiyar manzanci annabi Sulaiman ai mik kange da take bayyana imanin ta tun da wuri saboda ta fahimci ayoyin Sulaiman amma ta samu kanta cikin manya-manyan algunguman kafiri da za ta gaugauta musulunta tun radda alhuda hudu ya jiha mata kanta da za su kulla maki da juyin mulki su kashe ta. Raiko, to amma sai ba ta yi gauga ba ta lallaba wannan kenan shina nuni zuwa ga yana cikin hankali da hikima jinkirtar da wasu abubuwa da ba su dace yanzu ba har zuwa ajima da ba su dace yau ba har zuwa gobe da ba su dace bana ba har zuwa bai abin da bai dace a bayyana shi yanzu ba sai a jinkirtar har zuwa nan gaba ila don tsoron rayuwa ko mutunci kamar wani annabi Ibrahim da ya shiga Misar tare da mata dai dogare suka kama shi sojojin wannan lokaci zuwa kai shi wurin shugaban kasa azzalimi duk wanda ya shigo garin Misar in ba na da mace in mata dai ta to sai an samu ita daki ne kila koyo ko gobe ta same ta sai ka jira da sun ka shiga sai tambaye wadda wace ta ce 'yan uwa da ba ma da ba sai ce 'yan uwa da ya bayyana ba lokacin bayyana na ba amma yan gauga iya sun komi a yi ta ƙari yau yanzu yanzu a ana jin abubuwa da ke ana sa hikima to shi ne ta yi don ga wannan lokacin in ta yi bai bayyana ta musulunta to da ƙyar ka samu isuwa inda suleiman za su ƙulla mata makida ta juyin mulki gaugauke su kaskanta da ƙida masu kashe ta to amma haka ta jinkirta su ta kai ga manuha kenan jinkirta wani abu don a kai ga wata manuhar da ta fi ne yanzu ya ishe a hankali shi a hikima ƙila ha sai aka ce mata قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين إلى لها في أكتب أيضا udkhuli as-sarha ki shiga wannan ruhi ga ruhi nan ki shiga wani gida na an ka shirya saman teku aka shimfiɗa gilas saman teku kuma gilas ɗin ɗan sinili kuma fari mai haske don haka duk wani kada da duk wata dorina da duk wani dai naman ruwa shi kana gani ga shi na yawo tunda saman tekuna an shimfi da gilas ɗin sai aka yi gida to shi da annabi sallallahu alaihi da shigo ba ka gane gilas na kai ruwa ka tun tunda gilas ɗin ɗan sulilina kuma mai haske da haka ruwa kawai ka hagani suna motsi ga namun ruwa nan suna yawo don haka da za ta azaka wata sai ta jaye zanen da ta kwankwaye sai ta azaka ta azaka wata cikin ruwa na za ta tsambula ka gani dai gwada mata wayewa ma in ta shigo birni can ma da suke kawai ya koma karamar hukuma sai can garin da ke isar sarauni matsayin da shugaban ƙasa ta koma ciyama na karamar hukuma <laughs> Rajina, huwa ɗahun min zujajin wani ruhi ne na gilas abiyar zufari abiyar shafatin shatacce silili tahta huma un azbun karkashi ne ga ruwa masu daɗi tatacci karau karau jarin masu gudana kana ganin bulullukan ruwa da taguwar ruwa kana ganin su kana da sauran fihi samakun ga kihi kana gani ciki istana abu suleiman annabi suleiman ya sa an yi mai shi li yahtabira kibraha don ya jarrabta girman kanta ya gani mai girman kai ta kuma da girman kai izil mutakabbiru don mai girman kai la ya kabalu bai yadda an yi al'amar shi da'a ga umarni shi mai girman kai bai son a ce yi shi ya haifar shi ka cewa a yi a yi mai girman kai don haka ko wata ƙungiya ya ciki ko wani kwamiti sai ya yi ƙoƙarin ya samu shugabanci don shi bai da ya zama cikin waɗanda aka ba umarni sai dai cikin masu basuwa na uzulillahi min kibri dan shi annabi ce duk wanda adda kibri cikin zuciya ta ko a zarra zai shiga wutan Ina su da haza ga irin wannan fa ba atta bayda falan mara asko lokacin daga wannan gidan na gilas saman teku hasibat hulujjatan sai yi zaton zurhin ruwa ne na zama na ruwa wa kashafat an saƙai sai ta kware da ta jaye ta. don ta ƙetara lita huba don ta kutsa ma wannan ruwan fara'a sulaimanu tawabu'aha sai sulaiman ya ga kankantar da kanta wankiya da ha da miƙa wuyanta da amurki ga umarni ne ya ce dai ta yi ta manta da sarauta da shugabanci ta yi saranda ƙara laha sai ce inda innahu ai wannan gidan da ki gani sarhun bene ne radun mai sulbi mumallatun mai samfi min kawari da na gilas zijat gilas fada aha sai annabi Suleiman ya kira ta islam zuwa ga musulunta ta shigo to sai tattauna da ita ya kira ta ta musulunta su babbauta rana su da rana sujada fa ja wa ta karɓa ma annabi suleiman wa aslamat ta musulunta ma sha'ira bi lazzat islam lokacin da ta ji daɗin musulunci wata tawhid tauhidi qalat ta ce rabbi ya ubangiji Allah inni zalamtu nafsi na zalunci kaina bi ibasi gairika da bauta ma wani ka canda muna wa rana sujada mun zalunci kanmu wa aslamtu na musulunta ka'inatun ina mai kasancewa ma Sulaiman au ka'inatan ma Sulaiman kada Sulaiman lillahi na musulunta don Allah rabbil alamin ubangijin halittu musahabatan lahu don mu zama tare da Sulaiman fi dini ga addini wa wal islamu shine musulunci yurwa an ruwaito annahu tazawwaja annabi Sulaiman ya aure da za zalika bayan haka hatta wala sallahu hatta ma ya homai mai yurwa an ruwaito kama a ce an ci kaga babu dalili ke shi an yurwa duk inda ka ji ruwa to babu tabbaci mafhumu amma wafadata wa sahha to wannan tabbas kenan hmm, wasu ba ba su tsara ba aya zaki ha aka suka eh, ɗaya aljani da uban da aljanina wai ya yi haka nan da don ya gani an ce mai aljana ta tana da gashi ga kwabri ita ta yi miƙa kawo ta ta jaya zan sai ya gani ta da gashi kwamri ko ba ta da ko sai ga ta da gashi sai ce aljannu su yi mazo su haɗa mai hoda ta afta gashi sun kai mazo suka haɗa mai hoda sai an ka sha mata gashi da gudu duk wanda ga sanata da hira ma an zara Allah bai hannun sulfana Allah bai faɗi ba manzo Allah bai faɗi kuma duk wanda ya bada bayani kan waɗanga bayan Allah in ba Allah na ba ko manzo ne ya dai ya shaci fatai tsakanin su shekara nawa yau shi sani sun sani ba kadin to kuntu nace inji malam rahimahullahu ta'ala wa jazahu 'anil islam wal muslimina khaira wa mimma yu'lam na daga cikin abin da ya kamata a sani min haza cikin wannan kissa ta annabi Sulaiman da sarauniyar Saba wadda malaman tarihi kace Bilqis sunan bai tabbata ba anna quwwatul imani ƙarfin imani iza ba sharatin kalba yantan mai zuciya akawa ta yi ƙarfi min hubbin duniya daga son duniya wa izzatul mulki da girman mulki ƙarfin imani ya shiga zuciya ya yi son duniya ya yi son girman mulki ma'ana mutum na iya barin mulki don ƙarfin imani mutum na iya barin duniya don ƙarfin imani ashabul kahfi samari na ƴan gidan sarauta amma imani yasa su haƙuri suka bar bene da bayi da dukiya da abinci mai daɗi da kowace irin asida su haƙuri sun bar gidan suka je cikin duwatsu inda zai da kunami da ƙwari sun ka shekara ɗari uku da tara cikin wurin don ɗan su shirya da imani suna gidan sarauta hmm? to saboda haka imani ya yi duniya ya yi ɗauka ta milki mutum yana iya zaɓin imani ne bisa ga son duniya bisa ga da yawa an kabar duniya don milki da suna wasu sahabban a salatu sama yan gidan sarauta amma suka komo wani zane guda gari. tak ya bar milki da dukiya ya zaɓi Allah to haka ya kamata koyo shi mu fifita Allah bisa ga duniya da milki wa anna da girman kai wala ana fata da kyama ana da in kiyada daga jayuwa da haƙƙin gaskiya la gulu zai kasancewa illa ma al-kufri sai tare da kafirci ɗabi'a girman kai da ɗabi'a kyama karɓar gaskiya kamata ya ta zama ga wannan waɗansu basira to sai ku waɗanda an ka shahil rasu, an ka takwaltar da su wa zimamu zalika shugaban wannan gaba dai kullu gaba dai fi raddil umuri game da al'amura ila Allah zuwa ga Allah wattiba'i amrihi da biya umurni ne wa hawa da barin sarai Yan in har mutum zai samu ya zama haka imani ya yi mai duniya imani ya yi mai mulki bai girman kai daga gaskiya to ya zama dukkanin al'amura ne ya mai shirku Allah ya bi abin da Allah ya ce ya bar son rai ne shi ka kama mai ai zama haka Allah ka kama mana. ruwaya an to har yau annahu tawalla sulaimanul mulka annabi sulaimanu ya karkar ragaman mulki wa huwa ibn salati ashara sana suna dan shekara goma sha uku wa mata ya rasu wa ibn salati wa hamsina sana shi dan shekara hamsin da uku illa annahu yanquduhu sai dai abinda ka warware wata magana ma ya abinda kuma an ka min annahu cewa shi lam yursal nabiyyun ba a taba aiko annabi ba qabla 40 sana kan ya cika shekara 40 ba wani annabi da Allah ba annabanci sai bayan ya cika shekara 40 cik illa blayl khala sai ɗiyan inna ma'ana waɗanda uwayensu mata wato uwarsu guda ubansu guda so ne Yahya da Annabi Isa Yahya da Annabi Isa alaihi ne aka ba annabanci suna yara ko Annabi Yahya an bashi wa haka Annabi Isa ta shiga cikin raggan goyo kala inni Abdullah atani al wallahu a'lamu Allah an tasani to kaga banda Annabi Yusuf kenan ko banda Annabi Yusuf alama a'lam da sani to malamin duk waɗanda maganganu da yake kawo a nan mafi yawan su duka ana ɗebo su daga littattafan tarihi daga isra'iliyanci babu dalili daga qur'ani ko hadisi da ka iya tabbatar da wannan bayani rishta malak kissatu dawuda kissar annabi dawuda ta kumshi wa sulaiman da kissar sulaiman sun kumshi ala kissatin namli ta kumshi kissar tururuwa a cikin kissar Dawuda Suleiman mun ji ambaton tururuwa da zaman da shugaba da irin matakin da ta dauka don kariya al'ummarta da ba su tsaro da yi musu nasiha har a matsayin da na shugaban ƙasa ta koma ita an mai shela shugaban ƙasa na shela ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la lakum Sulaiman wa junudu wa ƙistatu bilqis kuma mun ji qissar bilqis mai gadon zinari ji bahaushe wa kulluha min ajaibil gaibi duk waɗannan kissoshi suna cikin abubuwan mamaki na gaibi mimma hassasa Allah ta'ala daga ire-iren abin da Allah yake banci ba a ba halƙihi wasu halittu ne bil ilmi da sani Allah yake banci wasu halittu ne da sanin gaibin da ya so sani na annabawan Allah da manzanni ne wa ya talu zalika yana bi ma wannan kissa kissatu salih kissa annabi salihu ma a kaumi da jama'a dai baɗi insha Allah Allah shi kai mu al'adar mu zan guda nawa ba su da yawa ɗabi'a mu ba mu an tambaya da an gai sai tambaya yau sai gobe dori a yi su jiya amma dai suna bukatar hafi da wasanni gobe to ma huwa sai kira ilhula yawa ya kamata a yi shi sama da hmm. hmm. eh. wannan tambaya ce kuma faɗakarwa ce ya kamata a yi bayani akan zakar kono wanda kowace ana yi ko malamai suna da kokari suna bayani a masallatai a wuraren wa'azi a cikin rediyo kan zakar kono mudu hudu ne na kowane mutum guda shi da iyali ne kowane da mai mudu hudu kai mudu hudu ɗanka matarka ɗayan ko nawa ne mudu hudu hudu shi sa igor na abinci wanda ya yawa cikin al'umma kuma wa ahsinu kama ahsana Allahu ilaykum in kana cin shinkawa da shekara a shekara amma ka Wani yadda ko nufin da soya ayo allazi na amanu za a ba sai ka ba su gero to ya kamata mutum gaskiya ya ba da shinkawa musamman masu cin shinkawa nan tun watan daya watan sha kuma sai ga azumi su ba da gero to ba talaka su ma su na shinkawa mana haka ya kamata gaskiya ba wai dole bane amma dai ya fi kyau kyautatawa tsakaninka da ubangijinka da sauƙaƙa masalarka musamman in ka ba shi sallah gero to yau tuwon gero aka yi ga sallah ko ma ana yi ne a sha wahala to don haka a ba su shinkawa don Allah a daure ga wanda yake da shiwa wanda bai da kuma ya bada abin da aka gare shi dawa gero shinkawa, masara to aka dare ka tura ka ba su sannan a yi kokari wajen ba su a ba dangi da makwabta ba sai an ɗauka an tafi nesa ba an kai an gane musamman da muka saba al'adar mu sai a ce ko no sai gidan mallan aka kawo ga talak ta kusa gare ka makwacin ka bai da hmm? kila ba mallam baka sani ba sha da mu ko nan ga mudu ba ga mai ga talak ka makwacin ka wanda ka bukata an gane wannan al'ada ta da girmamawa da manoha ta taimakawa malamai an gane amma dai a kula gaskiya da dangi na zumunta da kuma makwabta na kusa da marayu da gwabraye mata da sauran talaka sun kamata a lura da su kuma don Allah a ba su shinkafa don Allah su mai halin shinkafa shi ba su sai ya zama baka da hali to wannan gero gare ka shi zaka ba su an gane ba ha dole na ba kuka da hali gaba da gero a kula amma dai kyauta sawa ce yawa sannan abin da aka so ga yadda kodo tun kayan a jahili kai tun ma 28 ga wata ana iya ware hitsuwa tun 28 ga wata sahabbai suna hitsuwa 28 ga wata kaga ko da gero na kan bashi shin takwas kayan da sallah ya juya shi mai sai shinkafa insha Allah sai ya tsere sai shinkafa ko akwai horo ramai horo ramai sannan an son bashi da kahin a tashidi in ma ba a ba su wasu sauran kwana biyu ko kwana ɗaya to kahin ka tashidi ka bashi ta in ka bashi ta kayan ka tashidi ta zama zakar kodon karfafa kuma za ta bi duk inda azumin ka shige da na kasa ta lillice duk inda kusuwa daga cikin azumin ta sai a zaza ta kodo nan a liƙe kusa wannan in ko ka bari sai an dawo da idi to ba a liƙe kusa a nan da ita ba ta da bambanci da sarkar da kai cikin sha'abana ba ta da bambanci da sarkar da kai cikin shawwal in ka bari sai an dawo idi ba ta zama ma kafara ga kurakuran da kai cikin azumi an gane misali ko yawa kun baka samun lada kamar wanda ya fi tsawa kayan a taiki to Allah ya hore a yin tsawa eh na ganin shi da to والنبي سامو با والنبي سامو بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها والنبي سامو با شيكنا ان يا سامو غبي حسوا يا سامو لادا ايرين ده صدقه اما با تكاي ده زكر كورن نان دار فاكر فانا كما شيسوا كما بين الهيون عبد تند بين عادي هو yana wani bai hisuwa ba kuma wannan ma yana jiya a bai hisuwa Allah shi wuri wajen Allah mai sirrin musulmi na umura kuma gaskiya wannan ya shi kamata musulmi su zama suna addu'a musamman cikin kwanakin goma na ƙarshe halin da al'ummar musulmi suke ciki musamman arewacin Najeriya musamman gabascin Sokoto da jihohi makwabtan Zamfara da Neja da sauransu fitina da ake ciki ta fatan mutane da kisan su Allah ka ɗauke muna Allah ka kawo mana zama lahiya da aminci Allah ka ɗauke mana bala'i da fitina wanda suka rasu cikin wannan bala'i Allah a gawarta musu masu rauni Allah ya warkar da waɗanda aka hannu Allah shi kwato su da ƙarfi ne da iko ne ya bar jalal da ikram ya ayyo ya kayo Allah kai musu mai mu kuma Allah ya kare mu albarka alqur'ani kan mu shiga hannun murga har abada umma eh Allahu akbar yace ka amince da yusho a mai addu'a sai hilwa Allah shiga wa sami mishi. Allah akbar da kuma hajiya da Allah ya wa rasuwa yau ko hajiya ya to Allah gafarta mata da sauran mamatan musulmi gaba ɗai bayan kushewa da sabbi Allah shi musu rahama sha ta musu kabarin sai sai ya musu Allah gafarta mai yusha da saka mai da alheri ga hidimar da yi Thank to bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya masallaci uku ya da bambanci masallacin Makka da na Madina da na Qudus su dai za ka yi sallah a samu bambanci na Makka dushi aggaba sallah ciki ne ta haita na Madina na Madina sallah ciki ne ta haita na Qudus bancin masallacin da uku ba wani masallaci da a in kai sallah ciki wani ya yi sallah inda ba nan ba ka yi shi da babu shi su dai annabi ya faɗi to Allah ya samu dace insha Allah subhanahu wata'ala nan za mu dakata kuma shine karshen tafsirin mu na bana muna roƙon Allah da albarka suna ne masu kyawar tsofi ne madaukaka ya sa na albarka ga rayuwar mu ya karbi ibadojin mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala rayuwa ne albarka Allah ka tsawaita rayuwar mu bisa ga albarka bisa ga alkhairi muna roƙon Allah mu ga baɗewa da haka da albarkar suna ne masu kyawar tsofi ne madaukaka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala alherin duniya da lahira wanda mun ka san da wani musali ba muna neman Allah tsari da kariya da garkuwa daga sharrin duniya da lahira wanda mun ka san da musali ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم wa آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Thank you.